يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yanzu yammaci ne na alhamis wacce ta daidai da takwas ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da da da talatin da shida, wacce ta daidai da ashirin da biyar ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha biyar. wannan shine kasad na ɗari da hamsin da takwas, daga cikin jeren giyar karatuttuka na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta tamu mai suna darul hadithi salafiyya wacce take nan gaskiya layout a zaria jihar kaduna a najeriya karatun da babban malaminmu a shekul allama al mufassir abu muhammadu muhammadun al'awwal adam al'albani ya saba gabatarwa a lokacin rayuwar shi muna fatan allah maɗaukacin sarki kai haske kabarin shi Allah ka gafarta mishi shi da uwar gidan shi da wato ɗan shi da mahaifiyar shi muna fatan Allah maɗaukakin sarki kai yayyafin rahama akan kabarinsu idan yan uwa ba su manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna karatu a cikin sura ta biyu daga cikin jiran giyar surori na alkur'ani wato suratul bakara suratul bakara sura ce da ta sauka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi hijira ya bar makka ya koma madina sura ce wacce take ɗauke da bayani game da hukunce-hukunce bayani game da abubuwan da suka shafi shara'a da abin da ya shafi aƙida da tauhidi da manhaji da sauran abubuwa makamantan waɗannan idan ba manta ba mun karkare karatu tun daga aya ta ɗari biyu da saba'in da biyar zuwa da tamanin da ɗaya ayoyin da Allah maɗaukacin sarki ya bayyana hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da riba mun karanta su kuma mun yi bayani daidai gwargwado ɗan uwa ka yi ƙoƙari ka koma ka saurare su mun tafi kai tsaye zuwa ga fassara da bayani game da aya ta ɗari biyu da saba'in da tamanin da biyu ayar da ta fi shahara da ayatu daini ajiya mun karanta ta kuma mun fassara ta sai dai a yau malam zai ƙara maimaita mana ita mu ƙara fassara ta mu yi bayani game da ita sannan mu fassara ayar da take gabanta sa'an nan sai mu fitar da darussa da fawa'id da hukunce-hukunce waɗanda ayoyin suke kunshe da su muna fatan Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu malam bismillah aya ta ɗari biyu da tamanin da biyu ya ayyuhan na amanu من همزه يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم إلى أجل مسمى وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي يوق فإن كان الذي عليه الحق فبيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء الله akbar Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ya ayyuhan lazina amanu, idza ta dayantum ila ajalin musamman faktubu. Ya ayyuhan lazina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, idza <clears throat> idan za ku yi mu'amala, mu'amala irin ta bashi. mu'amala da bashi imma dai kuɗi za a karɓa a matsayin bashi imma kaya aka siya a matsayin bashi da kuɗin za a kawo ajalan imma dai wani nau'i na kasuwanci wanda sunna ta tabbata da shi kamar yadda al'imamu al-bukhari ya roci hadisi daga sahabi abdullahi ɗan abbas ya kulla babi na musamman game da wato asalin wannan nau'i na kasuwanci wannan nau'i na kasuwanci shi ake kira da assalamu assalamu ko assalafu assalafu ko assalamu shine a ba da dukiya a ba da kuɗi amma ba tare da an karɓi wato kayan da aka ba da kuɗi a madadinsu ba ma'ana za a ba da kuɗi hannu amma kaya sai a samu jinkirin zuwansu wannan nau'i na kasuwanci shi ake kira da assalamu ko assalafu ya tabbata a cikin hadisi da alimamul bukhari ya ruwaito daga sahabi abdullahi dan abbas yake cewa a sa'ad da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya bar makka ya hijira zuwa madina ya tarar da mutanen madina suna irin wannan nau'i na kasuwanci suna yi game da kayan marmari suna yi game da dabino suna yi game da hatsi ashairu ko kuma wato alkama alkama suna ba da kuɗi ga manoma don idan ya yi noma a bana ko a baɗi to sai su karɓi wannan hatsi a madadin kuɗi da suka ba shi a shekarar da ta gabata kaga bayar da kuɗi ba a karɓi kaya ba ina fata mun fahimta da suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya faɗi doka ya faɗi ƙa'ida da sai an cika sa'annan wannan nau'i na kasuwanci zai halatta annabi ya ce man aslafa falyuslif fi kailin ma'alumin wa wazanin ma'alumin ila wakatin ma'alumin annabi sai ya sanya ƙa'ida dukkan abin da za a yi irin wannan nau'i na ciniki da shi cinikin da ake kira da assalam to lallai ne ya zanto kuɗin da za a bayar an san adadinsu sannan abin da za a ba da kuɗin a madadin shi da ake so a karɓa kaya ne ko hatsi sai an san adadin shi idan na adadi ne sai an san nauyin shi idan na aunawa ne to sa'an nan sai an san yaushe ne za a karɓa yaushe wata nawa kwana nawa sati nawa shekara nawa ina fata mun fahimta to idan har wannan nau'i na kasuwanci ya cika waɗannan sharuɗa to a daidai wannan hali ya halatta ya halatta kuma ya fita daga cikin nau'in riba wacce za ta iya shiga cikin nau'in cinikayyar da aka yi da aka ba da kuɗi ba a karɓi kaya ba ina fata mun fahimta don in baccin waɗannan sharuɗa da suka zo a cikin wannan hadisi to da nau'i na riban nasi'a ta shiga ciki saboda an ba da kuɗi ba a karɓi kaya ba a majalisin da aka ƙulla cinikayya wanda ƙa'ida ta toshe riba ta alfablu e eh, riban nasi'a shine ya zanto yadda ka bani kuɗi a yanzu to na ɗauki kaya na baka ina fata mun fahimta don haka a irin wannan nau'i na kasuwanci da ake kiran shi da asalafu ko asalamu aka yi istisna'in wasu nau'uka na kasuwanci waɗanda in baccin waɗannan sharuɗa da ƙa'idodi da shi ma ya haramta daga cikin nau'in kasuwancin da aka yi istisna'i aka ce ban da shi shine wannan asalamu ɗin amma kaga sayar da kayan da baka rike ba wannan riba ce musulunci ya hana bai uma indak laisa indak sayar da abin da baka da shi ba shi a gurinka ina fata mun fahimta to amma idan assalamu ne da waɗannan ƙa'idodi to ya halatta ina fata an gane abdullahi dan abbasin yake cewa wannan ayar Allah maɗaukakin sarki ya faɗe ta ne saboda ya bayyana halaccin nau'i na asalamu ko asalafu daga cikin nau'i na kasuwanci don haka faɗin Allah da ya ce ya ayyuhan na amanu dayan tumbi bidainin idan za ku yi cinikayya da bashi imma dai kuɗi da za a ɗauka a bayar bashi In ma kaya da aka siya ba a ba da kuɗin ba aka karɓa a matsayin bashi In ma wannan nau'i na kasuwanci da ake kiran shi da assalamu Allah maɗaukakin sarki ya ce iza ta dayan tumbidainin, idan kuka ƙulla cinikayya da mu'amala ta bashi faktubuhu lallai ku rubuta ku rubuta bashin ku rubuta sa'ad da za a dawo da wannan bashi da aka karba idan assalamu ne ku rubuta abin da aka bayar sannan ku rubuta adadin abin da ake da bukata idan na adadi ne idan na aunawa ne a rubuta nauyin shi to sa'an nan a rubuta lokacin da za a karba shine ila wakatin ma'alumin na fata mun fahimta faktubuhu lallai ku rubuta shi Allah maɗaukakin sarki ya ce, Walyaktub kum katibun bil'adli, lallai a samu wani marubuci a tsakaninku, kai mai ba da bashi da mai karɓa, to a tsakaninku a samu wani marubuci, lallai a samu wani marubuci. katibin bil'adli marubuci wanda zai rubutu da adalci. wala ya'ba katibun an yaktuba kama allamahu Allah kada marubuci ya ƙi rubuta abinda aka yarjejeniya aka ƙulla na bashi kada ya ƙi rubutawa kamar yadda Allah ya sanashe shi Allah bai ma rowan ilimi ba bai ma rowan gamdakatar da ya baka na iya rubutu da karatu ba to kai ma kada ka yi rowa ina fata an fahimta ka kyautata ta hanyar rubutawa kamar yadda Allah ya kyautata ta hanyar baka ilimi na rubutu da yayi na fata mun fahimta wala ya bakatibun an yaktuba kama allamahu Allah falyaktub lallai ya rubuta walyum yumlil alaihi alhaq wanda haƙƙi ke kan shi wanda ya ci bashi shi kuma sai ya rika faɗi marubuci yana rubutawa kamar yadda na faɗi a jiya akwai a takadim wata akhir wato asalin yadda gurin yake walyum yumlil alaihi al wanda ya ci bashi ma'ana wanda haƙƙin mai kuɗi yake a kan shi yayi shifta falyaktub marubuci shi kuma ya rubuta don haka malamai suka ce an ce ya faɗa ne shi da ya ci bashi saboda ya yi ikirarin bashin a karan kanshi za mu zo mu ji daga cikin darussa da za mu koya a cikin wannan ayar cewa yana daga cikin hanyoyi da ake tabbatar da haƙƙin wani akan wani ko hanyoyi da ake tabbatar da hukunci kaza akan wani daga ciki akwai al'iƙraru akwai al'iƙrar wane ne ya zo ya ce ya yi zina matuƙar bai da taɓin hankali matuƙar ba tirsasa shi aka yi ba matuƙar ba ya yi giya ba ne ko ya yi shaye-shaye ƙwaƙwalwar shi ta taɓo to za a zartar da abin da ya faɗi a kan shi saboda yi uta baro haza ikiraran wannan ikrari ne ina fata mun fahimta don haka ikirari na daga cikin hanyoyi da ake tabbatar da haƙoƙi haƙƙin wane a kan wane matuƙar wanen ya yi ikirari wane na da haƙƙi a kan shi ina fata mun fahimta waliyattaqillaha rabba kuma ya ji tsoron Allah ubangijin shi shi wanda yake shifta yake dictation yake faɗi ana rubutawa ya ji tsoron Allah cikin abin da yake faɗi kada ya yi dungu kada ya faɗi wata kalma mai harshen damu ina fata mun fahimta lallai ne ya faɗi magana da lata ta milo aksara min wajihin ya faɗi kalmar da ba ta ɗaukan ma'anoni da yawa saboda kada a zo sa'ad da za a biya ya yi inkarin abin da ya karɓa na bashi a hannun wani. فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ولا يبخس منه شيئا Allah maɗaukakin sarki ce kada ya zaftare haƙƙin wanda ya bashi bashi wanda yake a kan shi kada ka tauye kada ka naƙasa dukiyar da ya baka ya baka dubu hamsin kada ka ce dubu ashirin ne wala yabkhas minhu shay'a ina fata an gane fa in kana alayhi alhaqqu safihan aw da'ifan Allah madaukakin sarki yace idan ya zan wanda haƙƙi yake akan shi ma'ana wanda zai ci bashi sai ya zan wawa ne sai ya zan sakarai ne sai ya zan ba shi da wato asalin tabbatacciyar magana da zai iya yin imla'i a rubuta au ko kuma yaro ne kankani ko kuma tsoho ne ya tsufa saboda tsufa har ya fara samun rudu a cikin kwakwalwar shi Allah sai ce aula ya yastati'u an yumilla ko kuma bai iya faɗi a rubuta ba zai iya imla'i ba ba zai iya shifta ba saboda bebe ne ko kuma saboda kurma ina fata an gani Allah maɗaukakin sarki sai ya ce falyumlil waliyuhu bil adli waliyin shi to yi imla'i a madadin shi da adalci yadda in shi zai yi imla'i Allah ya horar da shi da ya ji tsoron Allah ya faɗi gaskiya kada ya asalin tauye haƙƙin mai bashi da ke kan shi to haka idan waliyin shi zai yi imla'i shi ma ana mushi gargadi da ya ji tsoron Allah na fata mun fahimta falyum lil waliyuhu bil adli mun bayyana a jiya cewa ƙanƙanin yaro waliyin shi shine imma uban shi imma wasiyin shi wato wanda aka wasiya wanda uban shi yayi wasiya cewa wane yana hannun wane in mutu ina fata mun fahimta da haka idan ƙanƙanin yaro za a ciwo bashi to imma uban shi ya zo ya yi jawabi ya yi imla'i a rubuta a madadin shi imma wasiyin shi ma'ana wanda amanar shi take a hannun shi ina fata mun fahimta don ma'anar wasi shine sa'ad da wane zai rasu sai ya ce wane ga ‘ya'yana nan na baka su amana amanar su tana hannunka ka kula da su to kai ka zama wasiyin shi ina fata an gane don haka Allah maɗaukakin sarki ce falyum lil waliyuhu bil adli waliyin shi yayi imla'i da adalci yaro wasiyin shi waliyin shi shine uban shi ko wasiyin shi sannan babba ko mara lafiya ko tsoho ko mahaukaci waliyin shi shine wakilin shi ina fata mun fahimta don ka san in ka girma idan ka balaga da hankalinka to a nan ba za a ce wane waliyinka ko wasiyinka ba ne sai dai a ce wakilinka ina fata an fahimta shi yasa masu ɗaurin aure suna kure sai a ce ina waliyin amarya sai su ce da waliyin ango a ango bai da waliyi sai dai wakili shi wakili yake da shi ina fata mun fahimta wakilci ake mushi. ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya ce wastashhidu shahidaini min rijalikum kuma ku kafa shaidu biyu daga cikin mazajenku akan wannan rubutu da aka yi na bashi lallai ne a samu shaidu guda biyu waɗanda suke su ne za a tsayar a matsayin shaida na cewa wani ya karɓi bashi a hannun wani bashin kaza a rana kaza kuma da alkawari na zai dawo da shi lokaci kaza lallai ne su san wannan ina fata an fahimta waɗannan shaidu kamar yadda muka faɗi a jiya wasu malamai suka ce kafa shaidu kamar yadda yin rubutun bashi suka ce wajibi ne wasu kuma suka ce ba wajibi bane mustahabbi ne abinda yake daidai jama'a kafa shaidu da rubutun bashi waɗannan mustahabbi ne a bisa maganar jumhurin malamai da kuma malaman hadisi eh malaman tafsiri da malaman fiqhu ina fata an gane dan gashi malamai suka aka ce waqtalafu hal hiya fardun aw nadbun والصحيح أنه ندب alama ya ati malamai sun yi saɓani cewa waɗannan shaidu shin wajibi ne a kafa su ko kuwa a'a in an sa su shaidu suka zama shaida an yi daidai an yi mustahabbi wajibi ne ko mustahabbi wasu suka ce farilla ne wasu suka ce mustahabbi amma dai mustahabbi cewa kafa shaidu mustahabbi wannan shine maganar da tafi ƙarfi na fata an fahimta واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان Allah ya ce idan ba a samu mazaje biyu ba idan mazaje biyu ba su kasance ba farajulun to a samu namiji ɗaya ne sai a samu mata biyu waɗanda su za su tsaya a makwafin cikamakin shaida na biyu na fata mun fahimta don haka shaidu biyu maza an samu ɗaya ba a samu ɗayan ba ko kuma an samu ɗaya sannan ga wasu mata biyu ga maza da yawa to shin za a ɗauko namiji ɗaya ne a ɗauko mata biyu ko kuwa a'a ba a yin haka sai in an rasa maza biyu sannan za a ɗauko mata biyu malamai wasu suka faɗi magana farko wasu kuma suka tafi akan na biyu amma dai magana da take daidai jama'a daidai ne in an samu maza biyu a matsayin shaida daidai ne in an samu namiji ɗaya ko maza biyu amma aka karkace wa ɗayan aka ɗauko ɗaya aka haɗa da mata biyu a makwafin wancan to shaida ita ma ta yi don haka Allah ya ce fa'illam ya kuna rajulaini farajulun idan mazaje biyu ba su kasance ba a matsayin shaidu farajulun to a samu namiji guda ta ne a haɗa da mata biyu a madadin cikamakin shaida na biyu mimman tarbauna mina shuhada daga cikin waɗanda kuka yarda da su ba da shaida kuka amintu da su suka zama adilai mutanen kirki kuma suka zama maza ba mata ba an fahimta suka zama wato masu hankali ba yara ba suka zama musulmi ba kafirai kirista ko yahudawa ba ina fata mun fahimta mimmantar zauna mina shuhada'i daga cikin waɗanda kuka yarda da su su ba da shaida an tazilla ihdahuma manufar sanya mata biyu su zama shaida a madadin namiji ɗaya shine idan ɗayar ta manta shaidar da aka kafa su fatuzakira ihdahuma al ɗayar sai ta tunatar da ɗayar ɗayar ta manta sai ɗayar ta tashe ta sai ta tunatar da ita wala ya bashu hada'u idza ma du'u kada shaidu su ki zuwa su ba da shaida idan aka kiraye su zuwa ga haka lallai an kafa ka shaida sai aka buƙaci da ka zo ka ba da ita to kada ka ki zuwa ina fata mun fahimta malamai suka ce wannan gaba tana ladabtar da waɗanda wato suke masu shaida ne ta ɓangarori guda biyu ɓangare na farko sa'ad da za a kiraye ka wane zo kai shaida za a rubuta wane zai karɓi bashin wane to kada ka ƙi zuwa a'a ka zo ina fata an gane ka zo ka shaida wane ya karɓi bashin wane abu na biyu shine a sa'ad da rikici ya taso ko aka samu musu to idan aka kiraye ka ka zo ka ba da shaidar wane yana da haƙƙi a hannun wane tunan ma kada ka ƙi zuwa ina fata mun fahimta wala ya bashuhada'u idza ma du'u kada shaidu su ƙi zuwa ba da shaida da karɓar shaida idan aka kiraye su zuwa ga haka ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله kada ku ƙosa kada ku ƙi rubuta wato wannan shaida ƙarama ko babba ina fata an fahimta ila ajalihi zuwa lokacin da aka yi za a dawo da wannan kuɗi lokacin da aka yi cewa wane zai biya bashin da ya ci a hannun wani kada ku ƙi rubutawa kaɗan ne ko mai yawa ina fata an fahimta Allah ya ce zalikum aqsatu inda Allah yin hakan rubutawa da kafa shaidu wannan shine yafi zama adalci a wurin Allah wa aqwamu lishahada kuma shi yafi miƙar da shaida wa adna Allah tartabu kuma shine ya kai wato shine abin da yake wato abin da zai kai ga ba za a yi shakka ba za a yi musu na wane yana da haƙƙi a hannun wane ba saboda ga shi a rubuce ga shaidu waɗanda suka shaida rubutun da aka yi wane ya ci bashin wane illa an takuna tijaratan na na bainakum sai dai fa idan kasuwanci ne wanda kuke gabatarwa kuke mu'amala da shi a tsakaninku kasuwancin da yake a halarce kasuwancin da babu bashi kasuwancin da zai zama ga kuɗi ga kaya ina fata an gane irin wannan nau'i na kasuwanci falaisa alaikum junahun Allah taktubuha to babu laifi a kanku in ba ku rubuta ba in ba ku rubuta shi ba wannan babu laifi ina fata an gane zan sai kaya a hannunka ga kayan ina gani ga kuɗi a hannuna na ɗauki kuɗi na baka ka ɗauki kaya ka bani irin wannan nau'i shine tijaratan hadiratan kasuwancin da gashi a halarce ba wai kasuwanci ne da ke tsakanin dukiyar da take ga ta ainun ne da kayan da ba su a matsayin ajal ba ina fata an gane Allah ya ce irin wannan nau'i na kasuwanci falaisa alaikum junahun babu laifi a kanku Allah ha in ba ku rubuta ba mana ko ba ku rubuta ba babu laifi amma dai Allah sai ce wa baya idza tabaya'tum ku kafa shaida idan kuka yi cinikayya idan za ku yi siyayya ku kafa shaida in za ka siyar ka kafa shaida ina fata mun fahimta za ku zo ku ji wannan shaida kafa ta mustahabbi ne ba wajibi ba ne ko da yake lafazi ne na umarni amma dai mustahabbi ne kamar yadda za ku zo ku ji wala yubarra katibun wala shahidun kada marubuci ya cutar da wanda ya ci bashi ko wanda aka ci bashin shi wala shahidun haka shaida kada ya cutar da wanda ya ci bashi ko wanda aka ci bashin shi ina fata mun fahimta nan ana faɗakar da marubuci ne da shaidu kada su cutar ta ɗayan ɓangarori guda biyu kada su cutar da wanda ya ba da bashi ta hanyar zaftare abin da ya bayar marubuci ya rubuta ƙasa da haka me shaida ya shaida ƙasa da haka kaga kada a cutar da wanda ya ba da bashi to sa'an nan wanda ya karɓa marubuci kada ya cutar da shi shaida kada ya cutar da shi ta hanyar ƙari a kan abin da ya karɓa a rubuta ƙari kan abin da ya karɓa mai shaida ya shaida ƙari a kan abin da ya asalin gani ya shaida don haka Allah sai ya kwaɓi ya ja kunne ya zaburar da masu rubutun shaida da waɗanda ake kafawa shaida cewa lallai ne kada su cutar da mai dukiya da ya ba da bashi kuma kada su cutar da wanda ya ci bashi fa'in ta fa'alu fa'in na hufu sokun bikun. idan kuka aikata haka kuka yi shaida a kan abin da yake ba haka ba ta hanyar ƙarawa ko ragewa ko kuka rubuta ta hanyar ƙarawa ko ragewa fa'in na hufu sokun bikum wannan ficewa ne daga ɗa'ar Allah wannan saɓawa Allah ne fasikanci ne wannan wattaqullaha ya ku al'ummar musulmi ku tsoraci Allah cikin dukkan umarni da hani da Allah yake ku aikata abin da ya umarce ku ku hanu daga abin da ya hana ku wa yu'allimukumullah kuma Allah yana sanar da ku hukunce-hukunce na mu'amalar cinikayya a tsakaninku ina fata an gane ku tsoraci Allah Allah yana sanar da ku waɗannan hukunce-hukunce wasu suka ce ku tsoraci Allah Allah zai kare ku da ilimi ina fata mun fahimta wallahu bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne game da komi sanin shi game da komi wannan shi ke nuni akan akwai sakamako da zai biyo baya idan ka da kyau za ga da kyau idan kayi ba kyau za ga babu kyau zaka ga sakamako daidai da irin aikin ka aljaza'u min jinsil amali Allah maɗaukacin sarki ka sa mu dace wannan aya kamar yadda muka bayyana a jiya ita ce aya mafi tsawo a cikin alkur'ani aya ce da tafi shahara a gurin malaman tafsiri da malaman fikihu da ita ce da ayar dainu wato ayatu daini ayar bashi ayar bashi ina fata an fahimta wannan aya kamar yadda muka gabatar da bayani aya ce da ta zo don ta yi bayani game da harka na ƙullatayyar cinikayya da bashi kuma aya ce da ta zo don ta yi bayanin halacci halacci na ciniki na assalamu kamar yadda bayanai suka gabata bayan Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana waɗannan hukunce-hukunce waɗanda suke cikin wannan aya Allah maɗaukakin sarki sai ya bayyana mana a ayar gaba aya ta ɗari biyu da tamanin da uku cewa idan har ya zan wannan bashi da za a ci wannan abu da za a yi na rubutu ya kasance a halin tafiya mana kuna halin tafiya ba a samu marubuci ba to yaya za a yi ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki sai ce wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun maqbuda wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun maqbuda fa in amina ba'a ولا تكتموا الشهادة ومن يأتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم وإن كنتم على سفر idan kuka kasance a halin tafiya idan kuka kasance a halin tafiya falam walam tajidu katiban ba ku samu marubuci ba kaga ana magana a zaman gida a wancan ayar da ta gabata kenan to amma anan kuna halin tafiya kun yi tafiya daga gari kaza zuwa kaza a hanya sai wane yana da buƙatar ya ci bashin wane ko kun tafi siyayya ta kaya ko kun tafi cinikayya wanda so da dama haka takan faru kun tafi da abokan kasuwanci ka gama siyayya sai ka ga wasu kaya kana da bukata ga kudinka guzurinka ya ƙare ga abokin tafiyarka na da isassun kuɗi kaga za ka buƙatu zuwa ga karɓan bashi ko Allah maɗaukacin sarki sai ce wa in kuntum ala safarin idan kuka kasance a halin tafiya walam jidu katiban ba ku samu marubuci ba babu marubuci kaga wannan a cikin wannan gabar akwai ishara game da wannan na nuna mana a cikin larabawa da wato annabi ya tashi cikinsu suna da ƙarancin marubuta da makaranta ina fata an gani ko da yake a yanzu ana iya a samu ga wani mai kuɗi ga wasu ga wasu ba su iya rubutu ba da karatu ana iya a samu haka amma yana da ƙarancin gaske in bai iya da turanci ba ya iya da hausa in bai iya da hausa ba ya iya da larabci in bai iya da larabci ba ya iya da wani yare ko yarbanci ko inyamuranci ko kaza ko kaza ina fata mun fahimta to Allah maɗaukacin sarki sai ya bayyana hukunci da haka za ta faru ku samu kanku a halin tafiya ba ku samu marubuci ba ba wanda zai rubuta bashi a tsakaninku Allah sai ce farihanun makabuba to sai a ba da jingina na wata dukiya wacce wanda zai ba da bashi zai karba sai ya ba da bashi a madadinta ina fata mun fahimta ma'ana arrahanu shine jingina jingina da kuka sani duk da kada wasu su fahimci jingina ko jingina a jikin wani abu a'a jingina ta dukiya da sa'ad da zaka zo ka ce wani ba ni bashi sai ka ce me zaka bani da zan samu amincin da zan ɗauki dukiya ta na baka bashi jama'a mun gane da kyau kuwa babu laifi ka zo neman bashi a guri na miliyan biyu miliyan biyar sai in ce kawo min takaddun gidanka kana da fili kawo min takaddun filinka ban takaddun motarka ina fata mun fahimta wannan ba laifi ba ne Allah sai ce farihanun makabuba to sai a karbi wato wata dukiya a matsayin jingina makabubatun dukiyar da shi da ya ba da bashi zai karba ina fata mun fahimta a wannan gabar malamai suka ce da wanda zai karɓi bashi ya ce na ba ka jinginar gidana ba ni bashin miliyan biyu amma bai ɗauki takardun ya bashi ba suka ce har yanzu ba ta zama farihanin makabuza ba don Allah sai da ya siffanta jinginar da karɓa ina fata mun fahimta kaga da ka ce na ba ka jinginar gidana jingina ta yiwu amma ko ya karɓa jama'a kun gane ga mashin ɗina jingina ga dabbobi na jingina ya karɓa eh to jingina ta zama rihanun makabuba ina fata mun fahimta don haka duk abin da kuke da shi a wannan hali da ba a samu marubuci ba a halin tafiya kwa iya ɗauka ku bayar a matsayin jingina da za a karɓa don a amintu a ɗauki bashi a baku. don haka ka iya ba da gida ka iya ba da kayan da ka siyo daga gefe ka siyo wasu in ka koma gida ka ɗebi kuɗin ka bashi ka iya ba da duk wani abu da a iya jingina da shi ina fata mun fahimta to wannan jinginar wajibi ce idan zan karɓi bashi dole sai ina da wani abu da zan bayar a jingina ko kuwa mustahabbi ce jama'a mun gane don ai jinginar tana madadin bashi ne jinginar tana madadin rubutu ne haka ne jama mun gane kuwa jinginar tana madadin rubutu ne to ita jinginar dole ce ko mustahabbi ce wajibi ce farilla ko ko annadabu ne ko ko jingina ce kwadaitarwa ce alal istihbabi ku ban amsa jingina mustahabbi ne ko wajibi ne a sa'ad da wane zai ci bashi shin mustahabbi ne ko wajibi ne ba mu kai ba tukuna yanzu ba mu kai can ba yanzu ana maganan jingina mustahabbi ce ko wajibi ce malamai gaba ɗaya sun haɗu akan jingina mustahabbi ne jama mun gane suka ce mustahabbi ne to wannan jinginar a madadin me Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta ta a sa'ad da za a yi mu'amala da bashi a madadin rubutu don Allah shayi walam tajidu katiban ba ku samu mai rubutu ba farihanun makabu ba." kenan jinginar tana madadin mene rubutu to jinginar mustahabbi ce to abin da jinginar take a madadin shi shi ma mustahabbi ne kenan ko kun gane da kyau kuwa da jinginar wajibi ce to rubutun ma da ya zama wajibi kenan don dukkan abin da zai iya zama a makwafin wani to yana ɗaukan hukuncin wancan ne alwala mai ce ce jama'a wajibi to taimama ma wajibi ce don taimama tana makofin alwala ne in babu ruwa jingina tana madadin rubutu ne in babu marubuci taimama tana madadin alwala ne in babu ruwa kenan taimama wajibi ce kamar yadda musayarta ita ce alwala take wajibi jama'a kun fahimta kuwa to kenan mun fara amsa tambayar farko tun a farkon ayar can ta biyu da Allah ya ce ta dayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu umarni ne amma alal istihbabi jama'a mun gane da kyau kuwa bari na ƙara mana misali na san za mu fahimta sosai yadda ya kamata juma'a idi sai ta dace da juma'a idi sai ta dace da juma'a to mu aje wannan surar a gefe shin juma'a da idi a ayadul musulmi na al'ayad al'usbu'iyya juma'a wajibi ce ko ba wajibi ba wannan ba wanda zai saɓani akan wajibi ce me yasa ta zama wajibi saboda tana madadin sallar azahar ne azahar wajibi ce ko ba wajibi ba to juma'a ma wajibi ce jama'a mun gane da kyau to kamar yadda juma'a take madadin azahar ta ɗauki hukuncin azahar na wajabci haka jingina ya ɗauki hukuncin rubutu saboda ita jinginar mustahabbi ce ina fata mun fahimta to sannan ka dawo idi ƙarama ko babba wajibi ce ko sunna ce mu'akkada wajibi ko sunna ce mu'akkada to an yi saɓani idi jama'a ƙarama ko babba sunna ce ko wajibi wajibi ce jama'a me yasa ta zama wajibi saboda da'idi karama ko babba za ta dace da juma'a idan kai idi karfe tara to ba za ka yi juma'a ba ba za ka yi azahar ba sai dai ka fito kai la'asar ko kun fahimta da kyau kuwa Da'idi ba wajibi ba ce da ba za ta zama madadin azahar da take wajibi ba na fata mun fahimta kun fahimci al'ashbahu wa nazair wannan shi ake kira da al'ashbahu wa nazair a fiqhu ina fata an gane dan haka jingina a sa'ad da za a ba da bashi mustahabbi ko wajibi mustahabbi to shi kan shi rubuta bashin shi ma mustahabbi ne ina fata mun fahimta to sannan kafa shaidu biyu mustahabbi ne kamar yadda wato jingina yake mustahabbi don ai da rubutun bashi da kafa shaidu guda biyu da kafa shaida a sa'ad da za ka yi ciniki da Allah ya ce wa ashidu iza ta baya atum ai duka wannan jingina an ba da ita ne don a samu tabbas kamar yadda rubutu da shaida an yi su ne don a samu tabbas jama'a kun fahimta da kyau kuwa don haka sai ya zama jingina a madadin waɗancan ne guda uku to jingina mustahabbi ne su ma sai su zama mustahabbi ina fata an fahimta wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuba to lallai ne a bada jingina jinginar da za a asalin karɓe ta jinginar da mai dukiya wanda ya bada bashi zai karɓa ya ajiye fa in amina ba'dukum ba'da idan sashen ku ya amintu da sashi ni na yarda da kai wani kai amintacce na ne wani eh, kai ba sai mun rubuta ba wani amini na ne kai ina fata an gane to babu laifi Allah sai ya ce falyu'addi allazi tumina amanatahu kai da ka karbi amanar wancan da ya amince ma ya baka bashi ba marubuci ba shaida babu jingina to ka idar da wannan amanar da ka karɓa tashi falyu'addil ladhi tumina amanatahu lalle ka idar da wannan amana wannan bashi da ka karɓa aka baka sakamakon aminci to lalle ka bayar ka idar ka mayar da wannan bashi ina fata an fahimta wannan umarni ne na wajabci anan ka idar dole wannan umarni ne na wajabci dan ba a ce mustahabbi ba ka ci bashin mutum a ce mustahabbi ne ka biya <laughs> ko kuwa ba zai yiwu ba dan nan um-, wannan dole ne dole ka idar da bashin ka ci eh dole ka biya na fata mun fahimta dan haka fal yu'addi yu'addi din nan fi'lun mudari'un multasiqun bilamil amri lamun ce ta umarni kenan fi'ilin sai zama yana ɗauke da umarni malamai suka ce wa haza amrun ma'anahu wujubu wannan umarni ne na wajabci ina fata mun fahimta bi karinatil ijma'i ala wujubi ada'i duyun saboda ai gaba ɗaya malamai sun haɗu ba su yi saɓani ba cewa duk wani bashi to dole ne sai an mai da shi ina fata mun fahimta don haka da Allah ya ce falyu'addi allazi tumina amanatahu allazi wanda aka amintu da shi aka ba shi amana falyu'addi amanatahu to ya idar da amana da aka bashi bashi aka amintu ba a rubuta ba ba a kafa shaida ba ba a karɓi jingina a hannun shi ba aka bashi to ya ɗauka ya mayar walittaqillaha rabbahu ya ji tsoron Allah ubangijin shi kada an amintu da kai an baka bashi kuma kai musu ka ji tsoron Allah ina fata mun fahimta wane ya amintu da kai ya ce wane e ga bashi za a rubuta sai wanda ya bayar ya ce ai ba sai a rubuta ba kai wane e ba na amintu da kai ba to ka ji tsoron Allah kada kai musun wannan bashi don wani haka wasu suke yi ina fata an gani. wani ya ci bashi wane e ina bin ka bashi sai ce wani bashi kai mun na ma taba cin na mun ma taba alaka da kai ne kai ni na ma san ka ne misali sai ya inkari sai ya inkari haka ta taba faruwa wani alƙali rikicin bashi ya zo aka kawo mishi wani ya ci bashin wani bai biya ba tsawon lokaci sai da wannan da ya ba da bashin shi ma ya shiga cikin kunci sai ya tunano ai na fa yana bin shi bashi mana fatara mai ta da tsohon bashi ko yana zuwa ce wane ina bashi na sai ce kai wani bashi wane bashin da na baka na kaza da kaza a hannu ban sani ba wane ka tuna mana a guri kaza rana kaza na baka kaza ce shi wallahi shi shi shi shi bai mata taɓa mu'amala da shi ba shi kuma wancan sai abin yi mishi ciwo ya ga a sa'ad da kace neman taimako na taimake ka ni yanzu ba ka taimake ni ba a bashi bashin da na baka ka dawo min da kayana sai ka saƙuri sai ya tafi kotu wannan ya ce wallahi ba bashi wannan ya ce wallahi ya bashi bashi wannan ya rantse wannan ya rantse in kai ne alƙaliya za ka yi shi yasa malamai suke cewa aikin alƙalanci ba karatu ba ne kaɗai akwai gogewa a rayuwa akwai shekaru eh akwai shekaru ka je ka binciki tarihin malamai mafi yawancinsu sai sun shekaru sittin saba'in tamanin sai su karbi aikin alƙalanci saboda sun goge suna da wayau sun gajiya sun ga yau sun san wani sun yi mu'amala da kaza ba wai karatu ne kaɗai ba wani alƙalin ya kalli wannan da ya ce yana bi ba shi ce kai e ina shaidan ka ya ce shi ba shi da shaida ba shaida e ba wani abu da za ka iya tunanowa na shaida ce shi babu ya ce sai dai ya iya tuna a inda ya ba da wannan bashin akwai wata randa akwai wata bishiya haka a bayan gari alƙalin ya ce to tafi ka je ka taho da bishiyar da randan su yi maka shaida tafi je ka kawo su an ka shi ya za na kawo randa da Ya ce ka tafi ya tsaya gaddama aka haɗa shi da wasu suka fita da shi daga kotu zai tafi kawo shaida alƙali ya ci gaba da rubutu ya ci gaba ya ci gaba can ya ɗago kai ya kalli wannan shi kana ganin ya kusa zuwa gurin wannan bishiyar nan kuwa hmm. sai ya ɗan ɗaga kai sai ya ce eh amma gurin da ɗan nisa ne gurin da nisa yanzu kaga ba aya ba ce ya jawo alkali bai jawo aya ba bai jawo hadisi ba amma gugewa ce ta rayuwa can sai ce aje a dawo da wancan kai ya ɗauki kuɗin shi ka bashi sa aka yi mashi bulala takwas ne ko bulala goma aka ci taron shi shi kenan. yanzu kaga nan ba aya bane ba hadisi bane a kwarewa ne da gujewa a rayuwa ina fata mu fahimta ya san bishiyar to ya san bashin kenan mana yawa shi yasa Allah maɗaukakin sarki a wannan ayar jama'a ya ladabtar da kai da aka amintu aka baka bashi Allah ya ce wal yattaqillaha rabbahu ya tsoraci Allah ubangijin shi ya ji tsoron Allah Allah ya kutuma min alhaqqi shay'a kada ya ɓoye wani haƙƙi da ya sani na wane wanda yake a kan shi ya bayyana in bai da shi da shi kenan sai a ce fa naziratun ila maisara ko kuwa amma dai ya bayyana gaskiya wal yattaqillaha rabbahu Allah ya ce wala taktumu shahada kada ku ɓoye shaida ku da aka kafa shaida Allah sai ya ƙara waiwayowa kansu Allah ya ƙara kwaɗaitar da su ya ja hankalinsu cewa kada su ɓoye shaida wala taktumu shahada kada ku ɓoye shaida waman man yaktumha fa innahu asimun kalbo duk wanda ya ɓoye shaida to lallai asimun kalbuhu zuciyar shi tana cike da zunubi saboda ai zuciya nan ne mahallul kitmani nan ne mahallul shahadati wa mahallul kitmani zuciya ita take haddace abin da aka yi na shaida kuma ita ce take bayarwa a sa'ad da aka bukata in ta ɓoye in ya ɓoye ita ta ɓoye ina fata mun fahimta fa innahu asimun kalbuhu malaman tafsiri suka ce Allah ya keɓanci zuciya ne kaɗai saboda zuciya ita ce shugaban gaɓoɓin jikinka gaba ɗaya idza istaqamat istaqamal jasadu kulluhu ina fata mun fahimta wallahu bima ta'maluna alim lalle Allah masani ne game da abin da kuke aikatawa zai muku sakamako daidai da irin aikinku waɗannan ayoyi jama'a kamar yadda muka ji ayoyi ne waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya bayyana su bayan bayani game da hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da riba waɗannan ayoyi suna da darussa da fawa'id waɗanda za mu amfana da su waɗanda za mu iya fitowa mu ɗabbaka su a cikin rayuwarmu don rayuwarmu ta haske Allah maɗaukacin sarki ka taimake mu na'am bashi da rance me ake nufi da bashi me ake nufi da rance hausa ce kawai bashi rance ɗaya ne ko akwai a dictionarin bahaushe akwai bambanci ne da bashi da rance ɗaya ne ina fata mala ya fahimta <laughs> wallahu musta'an na'am wani ne ke magana to ففي هاتين الآيتين من الفوائد غير ما تقدم yana daga cikin darussa da ke cikin waɗannan ayoyi banda waɗanda ambatonsu ya gabata jawazul mu'amalati fid duyuni halaccin mu'amala da bashi halaccin mu'amalar bashi ko mu ce rance ko malam eh halaccin mu'amala da bashi ko rance sawa'un daidai ne duk ɗaya ne kanat duyunu salamin shin bashi ne na cinikin assalam aushira'in shira'in ko kuwa a bashi ne da aka yi na cinikayya aukarbin ko kuwa bashi ne na kuɗi da aka bayar wannan ayar tana nuni akan halaccin haka ina fata mun fahimta kaga musulunci ya ba da dama a iya mu'amala da assalamu ko a bashi ko a yi wato asalin siyayya da bashi wannan maslaha ce da take komawa zuwa ga musulmi gaba ɗaya don haka shi yasa Allah maɗaukakin sarki dukkan wata doka da wani hukunci da yake saukarwa a ƙur'ani ko sunna to tana lura da masalihul ibadi wasu abubuwa ne na alkhairai waɗanda za su wato zakkewa mutane da 'yan adam da bayin Allah to wannan dokar wannan hukuncin Allah maɗaukakin sarki yake tabbatarwa الثانيه fa'ida ta biyu wa minha daga cikin darussa da zamu amfana da su a cikin wannan aya wujubu tasmiyatil ajali fi jami'il mudayanat ne a faɗi lokaci da za a bayar da wannan bashi da za a dawo da shi lallai sai an faɗi lokaci ina fata mun fahimta a faɗi lokaci sati guda ko wata guda ko shekara guda in lokaci yi ba ka da shi sai a jinkirta maka a bisa ƙa'idar wa in kana Ina usratin fa nadhiratun ila ta uku wa min ha na daga cikin darussa da ke cikin wannan aya amruhu ta'ala bi kitabati duyuni umarni da Allah maɗaukakin sarki ya bayar na a rubuta bashi ko basussuka a cikin wannan umarni rubuta bashi ko rubuta wata yarjejeniya ko ba ta bashi ba malam ya ce yajibu wani lokaci rubutun yakan zama wajibi an gane ka amwalil yatama kamar dukiya da za a ɗauka a baka ta marayu kaga anan rubutu duk da ba bashi bane amma wajibi ne da haka za ka ɗauki amanar wasu marayu an raba gado za a baka gadon su saboda ƙananan yara ne ba su girma ba ba su balaga ba ba su mallaki hankalin kansu ba to lallai a rubuta wane wane an ɗauki dukiyar gadon wane da wane an danka a hannun shi a rana kaza ga watan kaza wane da wane su ne shaida lallai wannan rubutun wajibi ne ina fata an fahimta wal ko kuma rubutu na sadaukar da wata dukiya da yin wakafinta dukkan dukiyar da aka yi wata wakafi aka barta a hannun wasu to lallai ne jama'a a rubuta cewa dukiya kaza to tana hannun wani ko tana hannun wane da wane ko su wane da su wane don haka dukiya ta wakafi tana da nata hukunce-hukuncen na daga cikin hukunce-hukunce da ke da alaƙa da dukiya ta waƙafi kafin nan tukuna mawa menene waƙafi tukuna waƙafi ba waƙafi a gurin malaman ƙur'ani ba waƙafi ba wannan ba ana nufin waƙafi da za ka yi wa wata dukiya taka ka tare ta daga gado ka tare ta daga kyauta ka tare ta daga alkhairi ka ce ka sadaukar da ita ga Allah ko ga addinin Allah ko ga bayin Allah ka sadaukar da ita ba za a gada ba ba za a kyautar ba ba za a wato asalin yi alherinta ba za a wato asalin yi kyautarta ba har zuwa tashin alkiyama to lallai ne kai dinnan da kake da haƙƙi na wannan dukiya da ka sadaukar a matsayin waƙafi to lallai ne ka rubuta ka barta a hannun wane da suwa ne ka bar ta a hannun wani ina fata mun fahimta asali game da wannan hukuncin hadisi ne sahihi a cikin bukhari a cikin kitabu zaka hadisin abu falhatal ansari hadisin wannan gona tashi da ta fi shahara da biruha ko bairuha kamar yadda Bukhari ya roci hadisin abu talha mijin mahaifiyar anas dan malik a sa'ad da wannan aya ta sauka ta suratu ali imrana faɗin Allah maɗaukacin sarki da yake cewa lan tanalul birra hatta ƙumin matu hibbun." Abu Talha da ya ji wannan aya sai ya tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzon Allah ga aya ta sauka kuma ni ba ni da wata dukiya wacce ta fi soyuwa a gare ni sama da wannan gona ta biro ha! ya ce ya manzon Allah ga ta nan na bayar da ita ga Allah fi sabilillahi annabi ya karɓa, ya yi mishi addu'a annabi sai ya ce amma ina ganin ka barta ka danka gudanarwarta a hannun danginka da ‘yan uwanka aka ce faja'alaha fil akarabina sai ya sanya gudanar da wannan wakafi ga dangin shi na kusa da ‘yan uwan shi’ aka ce haka wannan gona ta ci gaba da gudanuwa babu wanda ya zo ya ce ai ɗan shi ne a ba shi gado babu wanda ya zo ya ce ai wani wan shi ne ko ƙanin shi ne ya yi mishi kyautar wannan gona ina fata mun fahimta don haka dukkan dukiyar da aka tashi za a yi wakafinta jama'a lallai a rubuta waɗanda za a bar wa wannan wakafi a hannunsu gudun rigima gudun rikici ina fata mun fahimta da haka idan kai uba ne to lalle ka tabbatar ka rubuta don nan ba gado ba ne balle a ce ya halatta ka ba wani bai halatta ka ba wani ba idan kai malami ne to ka tabbatar da suwane ne za su ci gaba da gudanar da makarantarka da kai wakafinta ka sadaukar da ita ga Allah lallai ne a rubuta saboda gudun rikici da hayaniya na fata mun fahimta don haka wannan rubutun a wannan halin malamai suka ce kadiya jibu yana zama wajibi kaga ba kamar na bashi ba da muka ce mustahabbi malam ya ce wa qad yustahabbu kama fi duyunil mutlaqa wannan rubutu yakan zama mustahabbi kamar yadda yake a cikin basussuka waɗanda ake ta'amuli da su na yau da kullum kaga shine karatun da muka yi kenan ina fata jama'a mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka taimake mu jama'a ga karatu ya karatu a nemin ishara gari akwai hadari don haka jama'a zan tsaya da karatun nan cek sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu a gobe sai mu tashi fa'ida ta hudu inda malam ya ce wa min ha amruhu ta'ala lil katibi an yaktuba bainahuma fala yamilu ma'a ahadihima li qarabatin wala ghairihi wala ala ahadihima li'adawatin aw nahwiha Allah madaukakin sarki ka samu dace zamu saurara anan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik